بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن التابعين والعلماء العاملين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين الله تعالى يسلمنا هنا قلنا لنا في البركة آه، رانا الجمعة إلا يومنا الشافعي ورحمة الله وبركاته hijira ta mai sallallahu alaihi Sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowace ranar juma'a a cikin wannan masallaci na 'yan haya a cikin wannan gari namu na jega muna roƙon allah ta'ala kai mu na gudunmuwa muna nan cikin sura ta 59 daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura 114 ita ce suratul hashir satin da ya wuce mun tsaya kan aya ta biyu yau insha Allah za mu tashi kan aya ta uku Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laula an kataballahu Allahu alaihimul jala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار الله ملوك كنسيكي يتقب دا يمنا بياني abubuwan da suka faru ga waɗannan ƙabilu na bani nazir waɗanda sun kafanta alƙawari tsakaninsu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da manzon Allah ya zo a madina ya yi alkawali tsakani ne da su shi ba zai yaƙe su ba kuma ba zai taimaka ma wani a kansu a yaƙe su ba su ma ba za su yaƙai ba haske da sun ka kwanci alkawali suka je suka kulla rantsuwa tsakaninsu da kafuran ƙurai shawa a makka akan a zo a yaƙi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to lokacin da sun kawa walwale wannan alƙawali kuma ga shirin da sun kai na su kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je tsare su tsawon waɗannan kwanakin har ƙarshe aka kore su daga wannan garin nasu to shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laula an ka kataba Allahu alaihimul jalaa ba don Allah maɗaukakin sarki ya hukunta gari su ba aljalaa ita ce fita alkhuruj hita min alwatani daga abin da ya shahurin zaman su Allah ya ce la'azabahum fid duniya. da Allah ya musu azaba a cikin duniya bi qatli a kama su a kakkashe su saboda sun yaudara sun shirye yaudara sun walwala alqawli wa sabin a kama su kama fu'ila bi quraiza min al kamar yadda an ka aikata ga kabila quraizawa daga cikin yahudawa ba'da ghazwatil ahzab bayan an yi wannan yaƙi na ahzab bainahuma sanatan tsakanin su kuma shekara biyu ne Allah ce wa lahum fil akhirati kuma suna da alahira azabun nari azaba huta ma aslama min bani nadir ba wanda ya musulunta a cikin wannan kabila ta banu nadir illa rajulani fati mazaje guda biyu sufyan bin umayr shine sufiyanu dan Umair wa Sa'id ibn Wahab da Sa'idu dan Wahab aslama ala amwalihim su sun musulunta akan abin da ya shahi amayan musu da dukiyoyinsu Allah madaukakin sarki ce zalika zalika bi annahum sha'u Allah wa ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب Allah maɗaukakin sarki ya ce abin da ya sa an kai musu haka, aka umarci annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya fitar da su daga wannan garin nasu, bi annahum shaqullaha wa rasulahu domin sun saba ma Allah. kuma sun saba ma alƙawalin da a tsakaninsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a sabahun ma a sabahun bai zalika saboda haka sai ya same su irin abin da ya same su saboda fandare ma dokar Allah sa'annan da saba alƙawalinsu tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama har sun kace a makka suka haɗa kai da kafuran shawa. a zo a iska annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gama da shi Allah ya ce wa mai shafiyaha duk wanda ke saba ma Allah madaukakin sarki fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba na lahu gare falyakun ka'idan mankana ya kasance kowane na komai girmansa komai matsayinsa wallahi matuƙa yana fanɗari ma dokar Allah yana saba ma dokokin Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba na gare sa saboda haka falahu lizalika azabun shadid yana da saboda wannan azaba mai tsanani fa huwa wa'idun mustamir kuma kyaci na daga Allah wanda addogage Koyo ko gobe ko jibi duk wanda ke fandare ma dokar Allah ya saba ma dokokin Allah ya ta dokokin Allah subhanahu wata'ala to fa inna Allah shadidul iqab Allah madaukakin sarki bai tsananin azaba da saboda haka kowa gwargwaron da yadda Allah madaukakin sarki zai yi masa azaba muna roƙon Allah ta'ala ta kare mu daga saba ma dokokin Allah mala yace wa min jumlati ma kharraba al-mu'minuna bi aydihim yana daga cikin jimla yana daga cikin tarsashin abinda masu imani sun karushe bi aidihim da hannayensu min buyuti a'da'illahi al-yahud na daga abin da ya shaye gidajen makiya Allah Yahudawa yana daga ciki katsu na khilihim daga cikin abinda masu imani sun kai an ka dinga Kakka ta abin da ya shahi da su, wa ashjarihim da abin da ya shahi itacensu bayan masu imani suna daga waje kun san abin da an kace da su wannan kabila ta Bani Nazir bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsare su tsawon waɗannan kwanaki manzo Allah ya ce su fiti su fita kowa yana da kiblo ba'i ne kowa yana da gwargwadon lodin raƙumi guda duk abin da kan mallaka to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya baka dama kai lodin rakumi guda saboda haka ka dauke yan tuwahinka da yan takalmanka da dan abincinka da yan gullunanka ka de lodin ragumi guda saboda haka haka sun ka dinga lodawa su ko masu imani suna waje a sare da dinu a tsara wanga ice a buge wanga shigifa saboda a ƙara samun hili ko da za su ƙara ta da alƙawali a gamza a wannan lokacin to shi na nan mala ya ce yana daga cikin abin da masu imani sun kai an ka dinga sassare da zinnayar da itacen mala ya ce wa huwa ya budu wannan aiki na masu imani zai bayyana liman la da lahu ga wanda ba ya da tunani bil awaki daga ƙarshen al'amari anna zalika laysa bi ya ce wanga abin da masu imani sun ka yi ba gyara bane wa in kana fihi nikayatun lahum ko da yake ciki kaga ai akwai azaba gare su wa huwa fasadun bannani lima su yasiru lil mu'minina ga abinda nan gaba zai kasance ga masu imani fa ta'ala fi zalika Allah madaukakin sarki sai ya faɗa. ni Allah yace ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين الله ما توقيت سيكي ما قطعتم من لينة abin nan da kun ka ya musulmu na ya ku musulmai millinatin na abin da ya shahada bin nayya na khalatin dabino aw taraktumuha ko kun ka batta qa'imatan ala usuliha tana tsaye akan turkenta akan asalinta Allah madaukakin sarki yace fa bi iznillah wannan da izinin Allah Maɗaukakin sarki na ai khayyarakum Allah madaukakin sarki shi ya ba ku zabi fi zalika a cikin wancananka wali yuqziyal fasiqina kuma dan Allah madaukakin sarki ya bakanta ma fasikai rai bil izni yadda Allah ba ku izini bil qadi Allah ya ce waɗannan itacen nasu na da binnayya ku dinga sassarewa ku dinga kakkace su al kharijina an ta'atillah waɗannan da sun ka fita daga wa Allah da'a mala ya ce huwa hukumun amun kuma wanga hukunci da kun ka jiya hukunci na wanda yake haɗe fi jawazi qadi ashjaril kuffari a cikin halattun abin da ya shahi kakkaɗe itatan kafurai wa aqru dawabihim sannan ya halatta ma idan an ka share fage an ka buga ya halatta a sassoke dabbobinsu wa harqiha ya halatta ma a kona dabbobin su linnikayaci saboda ne saboda ai musu azaba saboda haka duk wata hanya wadda za a yi ta azabtar da su ya an samu galaba a kansu to musulunci ya bada dama saboda haka daga cikin abin da musulunci ya hana lokacin yaƙi tsakanin musulmai da waɗanda suke arna lokacin da musulmai sun ka shiga inda arna suke sun ka samu galaba a kan su to kun ga daga cikin abin da an ka hana su musulmi in sun ka samu galaba a kan arna ba ya halatta a kashe matansu duk yadda sun ka cutar da ku aka share fage kuka samu galaba a kansu kun ka shiga to ba a kashin matansu sa'annan ba a kashin ƙananan yaransu sa'annan waɗanda suke fada-fada nasu masu ibada waɗanda sun ka ƙaurace daga bagirar yaƙi sun ka shiga cikin sau ma'ata tasu church su suna ibada su ma in an ka kai gare su ba a kashe su kaga tsarin musulunci amma duk inda ake yaƙi aka shaya fage a duniya tsakanin kafurai da musulmai in sun ka samu galawa akan musulmi suna kashe mata suna kashe ƙananan yara suna kashe malamai ba su da kunne ba su da hore amma mu kaga addinin musulunci abin da ya ce waɗanga nau'ukan kada a kashe su kai dayi ma wanga dai da wuta in akwai wata hanya wadda za a yi a yaƙe su to musulunci bai yadda a zuba musu guba a kashe su ba amma yan akwai wata hanya amma in babu wata hanya to wannan ya halatta a kashe su shi na malan mai asalin masalik yake cewa wal qatl bin nari wa sunni ya harum a kashe su da abin da ya shaye wuta ko a sa musu guba yace wannan haramun na amma yace in amkanal gairu ghayru wa fihi muslim amma in wani yana yiwa in wani wuta yana yiwa in wani guba yana yiwa ina ba ta an fahimta kenan in akwai wata hanya da za a yi a kashe su ba ta hanya a zuba musu wuta ba ba ta hanya kuma a zuba musu dahi ba to yan akwai wata hanya a kashe su ta wannan hanya musulunci ya haramta bai yadda a kashe su ta wannan hanya ba amma in babu wata hanya sai ita to wannan lokaci ya halatta a kashe su sun mazakara hukumar fai sannan Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana hukuncin fai'u ba da an sammal dala'u bayan an kore su ga faɗe sun ba wannan ƙabila sun yi ta faƙala Allah maɗaukakin sarki ya ci. Wa ma'aba Allah ala rasulihi min hun fama aljan. عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير to wannan yana daga cikin hanyoyi waɗanda addinin musulunci ya tanada inda kuɗaɗe suke shigowa ga gwamnatin musulunci shine abinda ake ce ma akwai bambanci tsakanin alfai da alghanima idan aka ce alghanima ga larabci shine duk abinda za a je a ja daga a buga tsakanin musulmai da kafurai musulmai su samu galaba akan kafurai to duk abinda an ka kwaso an ka tuwo da shi to wannan shi aka ce ma al-ganima shi aka ce ma ganima amma al-fai'u shine duk abinda ba a buga ba ƙila kafurai sun ji ga musulmi nan ta sai suka gudu suka wace to duk abinda sun ka bari na abinda ya shahi gidaje da abinda ya shahi dabbobi da abinda ya shahi kudi duk dai abin da sun ka bari tun da ba a shaya daga ba to wannan abin shi aka ce ma alfai ina fata an fahimta wannan yana daga cikin hanyoyi waɗanda addinin musulunci ke samun kuɗaɗe na abin da ya shahe shiga domin kuɗi waɗanda ke ta tadawuli tsakanin mutane waɗanda musulunci ya yi bayanin cewa ga yadda za a yi su na farko akwai abin da ake ce da shi a sadaka wannan sadaka addinin musulunci bai haddade cewa ga gwargwaron abin da mutum zai yi na sadaka ba bai haddade ba sa'annan kuma addinin musulunci ya faɗaitar saboda haka ɓangaren sadaka kaga kana iya ba mahaifinka kana iya ba mahaifiyarka kana iya ba wan babanka kanan babanka makwautinka matayi marayu da sauransu kaga wannan bazin sadaka ke sai abin da ya shahi kashi na biyu shine zakka lokacin da Allah ta'ala ya azurta ka da dukiya ta kai gwargwadon abin da ake wa zakka ko dai ya kasance kuɗi ko ya kasance amfanin gona ko ya kasance dabbobi to kaga waɗannan su suku ba ka da naka a ciki Allah madaukakin sarki ya ambaci ɓangarori guda takwas waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce su za a ba. Ka ga sarada sadaka kana da ka ba wannan kana da yancin ka hana ma wannan domin kai an ka ba dama, ko ba haka ba. Amma ɓangaren abin da ya shahe ita zakka to ba ka da haƙi a ciki Allah maɗaukakin sarki ya ambaci nau'uka guda takwas waɗanda su ne za a ba wannan zakka sai abin da ya shahi a wannan da mun ka ambata shi ne abin da ya shahi zalima da abin da ya shahi alfayin. to ita zalima dama idan aka je fage yaƙi aka samo aka zo da ita abin da ya shahi kuɗi abin da ya shahi dabbobi abin da ya shahi abinci da tuwai to wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wa wa sallama musulunci ya faɗi yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wa sallama zai kasa wannan dukiyar kashi biyar idan ya kasa ta kashi biyar shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ɓangarensa akwai kashi ɗaya arba'atu akhmar waɗannan kashi guda hudu to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai raba ga abin da ya shahi sojojin yaƙi waɗanda sun ka je fagen yayi za a kasa wannan abin daidai wa daida a wannan lokaci a basu wannan kason wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake a bangaren sa to annabi sallallahu alaihi wasallama cikina zai ci cikina zai sai kutu sanatihi abincin shekararsa sa'annan kuma cikin ne za a abin nan bangaren abin da ya shahi masalihul na, duk abin da ke tsaye da maslahohi na musulmi a gina masallaci a gina makaranta a gyara hanya a gyara asibiti a ɗauki abin da ya shahi alƙalai a ɗauki abin da ya shahi jami'an tsaro da sauran abubuwa wanda rayuwa al'umma ba ta tafiya sai da waɗannan abubuwa to duk yana cikin wannan kaso na ɓangare na annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka a wancan lokaci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suke ne ake iba ana abin da ya shahi kula da ka'aba ɗakin Allah ana tsaftace ta ana gyara ta saboda haka kuma cike ne ake iba wanda aka sasce yana buƙatar jari bai da to duk cikin wanga kaso na na bangaren annabi sallallahu alaihi wasallama ciki ne ake ba wanda bai da jari wanda an ya isa aure bai da abin aure kuma yana bukata aure ciki na za a diba ayi masa aure Shina na Allah ta'ala ce wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل التي إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان kaga Allah madaukakin sarki ya ambaci ga abin da za a yi to bangaren shi ma abin da ya shahi fai'u shi ma wannan fai'u in an ka samu to shi ma Allah madaukakin sarki ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga yadda za saboda haka wannan fai'u din za a kasa shi ma kashi biyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai dauki kashi daya cikina annabi sallallahu alaihi wa sallama yake lalurorinsa na rayuwarsa ciki ne ake albashin limammai ciki ne ake albashin masu kiran sallah ciki ne ake albashin jami'an tsaro ciki ne ake albashin alƙalai ciki ne ake ɗiba a gina gada ciki ne ake ɗiba a gyara makarantun ciki ne ake ɗiba a gyara hanyoyi duk wannan ɓangaren kaso na annabi sallallahu alaihi wasallama ke to idan annabi sallallahu alaihi wasallama bai nan ya koma ga Allah to ya za a yi da wannan kaso imamu abu hanifa Allah ta'ala ka ji kansa da rahama yake cewa wannan kaso na annabi sallallahu alaihi wasallama sanqata bi mawtihi sallallahu alaihi wasallama cewa ya fadi da rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma jumhur na malamai suke cewa a'a wannan kason bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zai kasance ga wanda yadda in khalifanci bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don da Allah ce wa alamu anna ma ganimtum bi shay'in fa anna lillahi khumsahu rasu. saboda haka dai musa biyar to yana bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to manzon Allah dai ne ya koma ga Allah irin wannan dukiyar ta zo to kaga sayyidina Abubakar shi an matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka an ka samu irin wannan dukiyar tana bangaren sayyidina Abubakar cikin zai lalurar sa cikin za a yi duk abin da an wajibi a wa al'ummar musulmi cikin ake kaga shine bai mal ke saboda haka in an ka ce dukiya ta al'umma irin haka to a ƙa'idar addinin musulunci za a sami ministiri ministiri na abin da ya shafi matsalar dukiya ka ga wanga lillah wanga na Allah na sai a zo ga ministiri na abin da ya shahi qarabatu rasul sallallahu alaihi wa sallama a zo ga ministiri na abin da ya shahi ya sama a zo ga ministiri na abin da ya shahi al-miskin a zo ga ministiri na abin da ya shahi ibn sabil matahi kenan wanda guzuri ne ya riga ya ƙare yana kan hanya kuma bai isa ba inda zina ya shiga cikin halin kakani kai yana buƙatar taimako ba zuwa masallaci zai yi ya cewa al'ummar musulmi su taimaka mai ba a'a zai je wajen gwamnati ita ta za ta ɗauke nauyinsa misali yanzu kaga kawai misali kaga nan a ce lokal gamman ba akwai kuɗin lokal gamman ba dokance ka'idance to kamata yi in ka shiga a lokal gamman to shi wanda a shugaba ga ofishinsa akwai dukiyar da a ofis ɗinsa sa'annan ga ofis ɗin abin da ya shahi alayata ma shi ofishin wanda a shugaba kuɗin da ake sawa ciki shi cikina zai sha cikina zai sutura cikina zai ɗawaine rayuwarsa amma bil ma'aruf yadda an ka sani ba tare da abin da ya shahi wuce wuri ba sa'annan cikina za a ɗiba a gina masallaci cikina za a ɗiba a gina makaranta cikina za a ɗiba a ɗauki alƙalai a ɗauki jami'an tsaro a gina hanya a tona ruwa duk abin da ake bukata na abin da ya sha kama mutane wuta ingantatta duk wannan ɓangaren na za a yi kaga ta ɓangaren ofishin tsaki sa'an nan waɗanda an marayu gwamnati ita da haƙƙin ta ɗauki nauyinsu da karatunsu da lafiyarsu da kula da lamarinsu akwai ofishinsu na musamman kamar yadda za mu ji ƙarƙashin ayoyin na insha Allah Allah maɗaukakin sarki cewa ma afa Allah abinda Allah maɗaukakin sarki ya mayar raddallahu Allah ya mayar da shi ala rasulihi ga manzonsa minhu daga abinda ya shahi dukiyar bani nazir Allah ce fama aujabtum lam tusri'u ya muslimuna fama aujabtum alaihi to Allah maɗaukakin sarki ya ce fama aujaftum alaihi buku yi gaugawa a cikinsa ba ailam tusriku ya musulmuna buku yi gaugawa ba ya ku musulmai alaihi akan wannan abin da Allah mayar ga manzon Allah min khailin wala rika buku hau abin da ya shahi doki kuka yi gudu kuka yi gaugawa ba wala bin balle raƙumi ibilin shine raƙumi ai lam tuqasu fihi mashaqqa buku ɗanɗani wahala a ciki ba walakin Allah sai dai Allah yusallidu rusulahu ala man yasha Allah madaukakin sarki shine ya hore banzansa ga ga waɗanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah maɗaukakin sarki akan komai mai cikakken iko na saboda haka shine Allah maɗaukakin sarki yake hore annabawansa ga duk wanda ya so saboda haka fala haqqa laku irin wanga abin ya ku mujahiduna ya ku waɗanda ake zuwa da su a fagen hama ba ku da haƙƙi cikin irin wanga dukiya ta fai'u wa yaqtasu bihi annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah shi yake banta da shi wa man zukira lahu fil ayati thaniya da wanda an ka ambata tare da manzon Allah aya ta juga ta nan tahi min al-asnatil arba'a na abin da ya shahi nau'uka guda hudu alama kana yaqsimuhu ga abin da ya kasance shi annabi yana rabawa min allal kulli minhum khumsul khums dai yana da dai cikin biyar walahu sallallahu alaihi wa sallama albaqi shi ko manzo Allah yana da ni yana da saura kun ga a ka'idar gwamnati gwamnatin musulunci hatta shugaba yana da haƙƙi ga abin da ya shahidu ke hukuma akwai abin da an ka ɗebe masa domin bai yiwuwa shugaba a ce ya zauna shi ba ya da nashi kaso wanda an ka bashi dole yana da kasonsa yana ci yana sha yana sutura yana iyali an tsare shi domin mi domin kula da abin da ya shahi al'umma saboda haka kunka an ka bahe kaso wanda yake bai faɗi kai ba ma bancin tsari na musulunci kadiba ko yau demokuraɗiyyar nan da kuke gani akwai abin da yake kaso na mai gwaɗi wanda an ɗaiɗe shi ga duk wanda aka cewa ga shi ne shugaban ƙasa an gane ko yana da damar ya yi kyauta da wani abu wanda an ka haddade masa matuƙar da ya wuce kaza ba haka ma abin da ya shafi gwamna shi ma yana da wannan dama akwai dukiya wadda take tana nan gidan gwamnati bancin wadda a cikin akawun na abin da ya shahi na 'yan jiha ko na 'yan ƙasa wannan an ɗebe gwamna yana da wannan damar ya yi tasarrufi cikin wannan dukiyar yadda ya so. Ina ba ta an gane, ina gaya muku dimokuraɗiyyance kenan shi ma akwai irin wannan tsari, saboda shi shugaba akwai wasu abubuwa na nauyi wanda a kansa yana da bambanci sama ga kowa. ina ba ta an gane duk inda an kace ga jagora ko ba ko an kai cewa akai akai shi wuri ne yanzu ka dauko misali nan ba mu ga muna garin je gaba yanzu da za a yi wani bako sai ya zo a ce daga wuri kaza kai tsaye kowa zai sai ya ce akai ne gidan sarki ko ba haka ba sai a ce akai ne gidan sarki to kaga kai eh, je gidan sarki ai yana bukata ya dan samu ruwa ya bashi ko yana buƙatar ya ɗan samu abinci a bayi yana yiwa ya zo da wata damuwa to kaga an ga ce sarki babu ko jagoran al'umma kaga rayuwa ba za ta yi daɗi ba to haka jagoranci yake a ko'ina haka ake buƙata yanzu nan masallacin nan ai muna da jagoranci ba akwai shugaban kwamitin masallaci ba to ya dace a ce asusun shugaban kwamitin masallaci babu ko kaga bai daidai ba dan da yawa wani zai zo nan masallaci yana neman gudunmuwa abin da ɗaya za ku cewa kai wajen shugaban fage ko ba haka ba to kaga nan eh bincika ya gane lalle ma abuci bukata na kayan ma shugaba ya ce kai kawo kai kawo dama akwai wani abu cikin asusu sai shugaba ya ce ku ba shi kaza sai a sallama ya kai tsaye shi gaba ba sai an zai an neman masa taimako ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu fihi ma yasha wa ba minul muhajirina manzo Allah ciki kuma ya diba ya fa waɗanda sun kai hijira wa salatu min al ansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada kuma mutu uku daga cikin mutanen Madina cikin wannan kaso annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya diba ya ba sai Allah ya ce ni ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله Inna Allah شديد العقاب to kun ga tsari kenan na addinin musulunci hatta dukiya ga wadda aka hannunmu wallahi musulunci ya nuna muna ga yadda za a gudanar da ita kuma idan aka gudanar da ita ta wannan hanya sai a zauna lafiya amma da zaran ba a yi haka ba to wallahi za a shiga cikin halin kakani kai saboda haka duk abubuwan da kun ga suna faruwa musamman a cikin ƙasar gata mu da sauran ƙasashen duniya na ta'addanci da kashe-kashe wallahi duk abin da ya haifar da shi shine rashin adalci da gudanar da dukiya al'umma kamar yadda addinin musulunci ya tsara kai ko da demokuraɗiyyance wallahi in za a gudanar da dukiya al'umma kamar yadda tsari na demokuraɗiyya ya ce wallahi za a zauna lafiya amma sai ka ga mutum guda ya kwashi dukiyar al'umma shi kadaya ya ma rasa yadda zai yi da ita saboda haka duk abin da kanka yanzu ga ki da nafas na sai su kawo mutum su yi daji me suke cewa a basu kudi kenan da an gudanar da dukiyar gwamnati kamar yadda an ka tsara din wallahi ba za a samu wannan ba musamman arzikin da an gare mu a ƙasar nan wallahi ya kamata a ce duk ɗan ƙasar nan bai cikin talauci arzikin ya kai inda ya kai saboda haka shi na da ƙasashen da sun ka ci gaba shugabanninsu abinda a tunaninsu ko shi ba kansu ba al'ummarsu akwai ƙasashe daga cikin ƙasashen duniya ƙasar York suna daga cikin ƙasashe manya na duniya waɗanda suna da tattalin arziki ɓangaren abin da shahe gas najeriya ta yi ta gas amma suna cikin kasashe guda uku na duniya waɗanda ajiye tattalin arziki ɓangaren gas wallahi lokacin da suka zaɓi wani shugaba daga cikin shugabanninsu namance da shekara sai suka zauna da shi da 'yan majalisa ƙasa gaba ɗai aka ce duk tattalin arzikin da muka samu ta ɓangaren gas ya na za a yi shi amfani al'umma sai suka ba da shawara suka yi ittifaki 'yan majalisa ma su ba tunaninsu su kwasa aljihunsu ba ba tunaninsu su kwashe dukiyar al'umma ba so ka ce to mun yi ittifaki duk abin da za a samu ta ɓangaren gas kashi 90 cikin 100 za mu buɗe wani account za mu buɗe wani kamfani wanda za mu sa waɗannan kuɗin duk abin da ya zo kaso 90 cikin 100 to za mu sa aure. a wurin kaso goma cikin ɗari shi na za a zo a dinga albashi da shi a cikin ƙasa ana juyar da gwamnati to waɗancan kaso cikin ɗari ya za su yi da ni sun ka ce za mu yi ƙoƙari mu dinga sayan manya-manyan gidaje a ƙasashen duniya mu dinga sayan manya-manyan hutal a ƙasashen duniya mu dinga sayan hutal-hutal a ƙasashen duniya waɗannan abubuwan da za mu sayi abubuwan da ake sabuwa na riba suna za mu zo mu dinga wa 'yan ƙasa aiki mu gina hanyoyi mu gina asibitoci mu gina makarantun ne mu yi albashi mu yi kaza mu yi kaza saboda haka kasar New York a halin yanzu suna daga cikin kasashe waɗanda suna da manya-manyan gidaje a ƙasar America suna da manya-manyan hotel a ƙasar America suna da manya-manyan gidaje a ƙasar Turkiya a ƙasar Egypt a ina ƙasashen duniya za ka iske suna da manya-manyan gidaje da manya-manyan hutal duk abin da ake samu na riba da shi ne ake ma 'yan ƙasa aiki da shi kullum abin da suke faɗa su tunaninsu 'yan ƙasarsu da waɗanda za su zo baya gari saboda haka ba za ka same su cikin halin kaka ne kai ba duk wanga abin da na ambata da gas da fetur wallahi ko ta kaka ba su kama kawan najeriya ba to an tsara ga yadda za a yi wani mugu a zalimi ya to ya kwashi ya yi ba ba kere ga dukiyar al'umma ya za a yi a ga wallahi ba za a zauna lafiya ba ba za a samu wallahi kwanciyar hankali ba tun da na gaya muku hatta tsarin na dimokuraɗiyya in za a yi yadda ya ce an ce wagga ministry an ce ofis na na abin da ya sha harkar laya an ce wanga ofis na na abin da ya sha harkar tsaro an ce wanga ofis na na abin da ya sha harkar ayyuka bayan wanda gwamnatin ƙasa ke fitowa ita gwamnatin tarayya su ma gwamnoni na jihohi su ma suna da wannan damar akwai irin waɗannan kuɗaɗen 'yan majalisar na tarayya su ma akwai kasonsu akwai ayyuka waɗanda ake ba su su zo suwa al'ummarsu amma duk da haka an dahi ba a yi musamman ma abin da ya shafi gwamnoni billahi lazi la ila illa huwa in kana baɗan na kan kai kai ga gwamnoni ka kai kai duk masifar da aka sa mutane cikin ƙasa wallahi su an musabbai domin duk kuɗaɗen al'umma suna nan gare su gadi wani bala'i an ce ga kuɗaɗe na abin da ya shahi ƙananan hukumomi sun dai an ce ku ba su sun ce ba mu ba su kuma doka ta ba gwamna dama ya ba kowace ƙaramar hukuma kuɗaɗensa amma kuma sun riki ba su bayarwa kowace local government in ma ɓarin ruwa an kai an kai gobara an kai bala'i sai dai cewa mai rubuta takardawa yana roƙo a taimaka ma local government dite da Allah kuɗi ne daga gwamnatin tarayya an turo national. amma wallahi sai masu ya ce ya bara shi da kuka don ya ciyamomin ga sunan wahal duk duyin wa tare da su to sai masu ya bara kuma duk najeriya ha in bancin wasu ƴan jawoyi ina jin ko jaha kaduna ce da wace jaha kuma ta yi ita daita to yana za suna da kudaden shi na kun kaga bala'i yawa shi na kun kaga musiba ta yawa shi na kun kaga tashin hankali ya yawa babu tsaro babu lafiya babu ilimi babu adalci babu kwatanta gaskiya ya za a yi a zauna lafiya billahi lalzi ba za a zauna lafiya sai an yadda musulunci ya ce in an ka yadda ya ce wallahi sai a zauna lafiya Allah ya sauwaka Allah madaukakin sarki ya ce wa ma afa Allahu ala rasuli abinda ma afa Allahu abinda Allah ya mayar ala rasulihi ga manzonsa min ahlil qura daga mutanen alƙarya min kulli fai'in dukkanin fai'u raddahu Allah ila rasulihi wanda Allah ya mayar zuwa ga manzonsa ka gani min gaida an yakula lil muqatalati fihi haqqun wanda yake sojoji masu yaƙi ba su da wani haƙƙi a ciki wal i'adatu maimaita wannan jimla bi gairil ibaratul ula ba da ibara ta harko ba kun san ayo harko Allah ce ayi wa ma afa Allah ita ko nan sai Allah ya ce ma afa Allah to li ziyadati takari dan a ƙara tabbatar ma da hukunci na wali umumil hukumi saboda haɗewa hukunci li kulli fai'in dukkanin fai'u na gwamnati wanda an ka samu ala hadha shakil akan wannan siffa to falillahi na Allah na ya amuru fihi ma ya sha'u yana umarni ciki yadda ya so yusrafu fi imaratul ka'aba ka gani cikina za a ɗiba a wancan lokaci a gina ka'aba ɗakin Allah in yau na waɗannan kuɗaɗen da ofishin gwamna da su za a gina masallaci da su za a gina makaranta da su za a gyara hanya da su ba aka za yau ma demokuraɗiyya sai sun ka sauƙaƙa ma mutane aka ce waɗanda kuɗaɗe na harkar lafiya na waɗanda kuɗaɗe na harkar tsaro na waɗanda kuɗaɗe na rayar da ƙasa na waɗanda kuɗaɗe na kaza na amma duk da haka malam sai a samu wani azzalumi mugu malam zai ya da kuɗaɗen ga ya kwashe ni kaga zalunci ya kai zalunci kai ba ma waɗanda kuɗaɗe ba kuɗaɗen 'yan fanshi mutum ya bauta makasa ya wahala an ce ga wani ka suna shi bayan ya tsuwa bayan ya kasa kuma waɗannan kuɗaɗen su kasa hiduwa to shi na nan yake magana wa ilal asakir za a ba zuwa ga sojoji a ɗauke su aiki a ba su albashi wanda ke su. kuma a biya su albashi cikin lokaci amma cikin ƙasa ga za ka ji soja yana kuka ya ce alawus dinai da an ka turo a bashi yana fagen fama ya ɗauki bindiga wani mugu ya riƙe yake ba su ba wa ilal asakir was subur da abin da ya shahi kafa inda za a je ne a ba da tsaro wa ila masalihil muslimina zuwa ga masalolin musulmi wallahi inda abu za a ba jami'ai tsaro su yadda ya kamata yadda sojojin najeriya suke a fagen fama sun iya yaƙi suna da jimriya wallahi da za a ba su haƙƙinsu yadda ya kamata wallahi ba za a samu wani ɗan ta'adda a najeriya ba amma haƙƙinsu an kasa ba su mutum ya ga soja ɗan uwa ne ya ce fagen fama an kashe shi mata ɗan uwa ne soja da 'ya'ya ne sun gayyara sun walaɗanta sun ƙanƙanta. gidajen da suke ciki ma an ce su fita su yi gaba da ya za a yi kai tsaye je ba da rayuwarsa saboda haka ƙasashen da sun ci gaba babban abin da suke jami'an tsaron su ko kokari su wadatar da su da abin da ya shahi albashi wallahi wata rana muna magana da wani askar a harami muna tattaunawa muna tattaunawa mun dade muna hirar Saudiya muna hirar Najeriya kurtuna daga cikin askarawa wa yake tambaya ta ni biya albashi na Najeriya sai da ce bari wannan magana an gane ko hmm. sai yake ce min shi wallahi albashin sa aiki shi kai a harai yace wallahi albashin da aka bashi yake cewa in ba a bashi wani ba yace wallahi zai iya wata shidda albashi ne bai kari ba na wata guda Ya ce kuma yana da 'ya'ya sun kai takwas yace amma albashi ne na wata guda ba a bashi ba bai nemi komi ba shi zai ci yace yana wata shidda aka yace da nisfu sana yace zai rabin shekara albashin wata guda bai kare ba ya za a iya karɓi rashawa ya za a iya gane ka da ƙwaya wai a sasanta ba maganar sasanci ina kaga cikin kwante kowa tsoro ya kai da mai mulki da mai kuɗi da talaka inda dai ka ce saudi yaran da sallin sallim haka ko ba haka ba kar ta shahe ka saboda maganar ka yi laihi wai jami'an tsaro ka ce don Allah ko ga ɗana wala ƙaryar ka ta tsari saboda ni bai da yawa ka dibi askara wannan ƙosa suna wallahi sun ci sun ƙoshi amma kai ɗan sandanka da soja ko yi kwanci ne ka ɗiba a gari duk sun keke cikin rana nan ka taya da jega zuwa sokoto ka kai ga inda aka bincike ka ɗaukowa zuwa ya ka ba ɗan sanda ya tsara shi kenan ta in ma makamai ka ɗauko na ka da garin sokoto shi kenan ka wuce ka ce Allah ya tsawa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa rasuli kuma na manzona an gane ko wale zil qurba sa'annan da ƴan uwa na kusa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ma suna da kaso ciki saboda kun san jinin manzo Allah sallallahu alaihi sallama zakka haramun nasu su ne banu hashim da banu abdul muttalib to saboda haka wanda dukiyar da anka samu ta fayu su ma suna da kaso kaji tsarin musulunci kun ga ganima wanda anka samu wajen yaki an ka ce sojojin da sun ce su za a abu kaga ku gashi an kasa ga waɗanda za a ba ga cikin al'umma ba a ba kowa ba kowa yayi musharaka to duk lokacin da an gace ga wasu jama'a su ɗaya sun ka kaɗaitu da dukiyar al'umma wallahi ba yadda za a yi a zauna lahiya wani ya hisan ya mutu wani ya hisan ya rasa rayuwarsa wani ya hisan ma duniyar ta ƙare gaba ɗai abin da ke faruwa ke wani zulkurba yusrafu li qurba za a bayar ga ma'abuci kusanta annabi sallallahu alaihi sallama kaga mala yace wahun banu hashim wa banu abdul su sune banu hashim da banu abdul su sune ɗayan abdul manaf to su waɗanga dama cin zaka gare su a hidda zaka a ba su haramun kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallama bai cin zakka kun an hana musu ta amma mi amma na an ba su la'annahum muni sadaqa kaga mala yace domin an hana musu cin zakka wa ila lahum haqqun fil fayyi kaga sai an ka saya musu haƙƙi wajen fayu wala yata ma kaga ni ba amince da marayu ba A adfalul muslimina yaran musulmai alladina halaka aba'uhum Waɗanda iyayensu sun karasu hum fukara suna talakawa kaga gwamnatin musulunci ta kula da marayu sai a ce ga ministry a jaha tami ta marayu duk inda an ka samu marayi wanda bai da wata gata to can na za ana a kula da karatunsa a kula da lahiyarsa iya girma ya kai wani matsayi yana iya kasuwanci gwamnati ta ɗauki jari ta baki ya za a yi a samu su cikin irin wanda al'umma ba ta za a yi a samu to amma lokacin da an ce yare iyayensu su rasu an banza da su an kyale su dole su tahi sa kai wallahi ko da tsakanin mu in ba mu kula da irin wannan bangare wallahi dole za a samu matsala ta lalacewar tarbiyya a ce muna da wadata muna da yadda za mu yi a mu a mu wani ɗaya daga cikinmu Allah ya masa rasuwa mu ta butun gidansa wannan ba daidai ba ne tun da gwamnati an ka azama ba ta yi ba to bai kamata mu mu yi ba ya kamata mu yi sai mu haɗa kan wani mu na wuri guda muke sallah ya koma ga Allah ya ba ƴaƴa mu haɗa kai kai kawo kaza kai kawo kaza ko da duk wata na kowa ya bada gurgurdan abin da yake bayawa sai mu aika a gidan sai ga in mun kai haka kai ma in ka koma ga Allah sai awa gidanka kai ma in ka koma ga Allah sai awa gidanka yaran nan ko da suka tahi suna jin kunyan Allah suna jin kunyan mutane amma kun ka dai ka kuɗe ka cin kayan ku kuɗe ka cin abincin ku kuɗe ka sa sutura ku ko ɗaya ka hawa abin hawa naku yaran da sun tashi suna kallo yaro ya taya yi ba daidai ba a cikin shi a wai ka buru ka yi masa faɗa ka isa wallahi baka isa ba dan yana jin haushi yana jin damuwa zai ji cikin zuciyarsa ashe ka isa da ina buƙatar taimako baka yi min ba kana da ƴaƴa da ya ko shidda kana kula da karatunsu da zuwa makarantarsu amma ga ɗan maƙocinka ka kasa ɗauki ko da ɗa guda ka saka a ciki wannan ba daidai ba ne in gwamnati ba ta yi ba mu mu yi to sai ga al'umma ta tashi mai kyau to Allah ya sa mu aikata Allah ya ce wal masakin da taba hannu zawil hada ma abuta bukata min almuslimin daga cikin musulmai kaga wani sabila da dan busa hanya almunkadi fi safari min almuslimin wanda guzuri ne ya kace daga cikin musulmai ya sauka ga gari ba kuɗi irin abin da kuka gani suna zuwa masallaci masallaci a ƙa'ida kamata ya ce akwai ministry nasu a local government da sun sauka da gari matsala ta samu to ya eh, lokal gamman ga ofishin kucan dama an samu mai amana mai gaskiya mai tsoron Allah an aje wurin da ya zuzu ya bincike daga ina ka hito ina za kana ai za a garin mu dama ita gwamnati kamar gari guda ta sai a kira gari kaza gawa ne ko ko ina katin ka ta dan kasa wanda ke tabbatar da gagarin da kake a tabbatar sai a bashi gwargwadon abin da zai isa inda zina shikenan ya yi da cikin damuwa wa bunin sabili dan musu hanya ai na biyu sallallahu alaihi Salama. manzon Allah shi ya cincinci wannan wal asnafil arba'a da nau'uka guda hudu alama kana A aka abinda annabi ya kasance yana rabawa min anna kullum min al arba'ati daga cikin kason ga guda hudu khumusul kumus kowa yana da kumusi ɗaya bisa biyar aw fuqara'ul haja ko talakawa waɗanda adda bukata wala hul man manzo Allah yana da saura ala qadarin haja gurgurdan bukata saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kawai abin da yake dauka a ciki an gane zai ɗibi abin da zai sai abincin shekararsa iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam kenan saura manzo Allah zai aiki. wane ya to jiya ya kwana da yawa annabi ya ce a bashi wane kazana annabi ya ce a bashi a taimaka mai a gyara masallaci a yi kaza a yi kaza a yi kaza bakin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to amma ku dini shawa gabanin mu ayo ku yi hakuri gaba ta an ka kai dole a faɗi gaskiya billahi la ilaha illa huwa sai kaga gwamnonin mu na Najeriya sai kaga gwamna wai in zai na wata jaha jirgi ya ka dauka su fito jirgi kuma wallahi daga cikin kudin jaha za a biya kudin za a ɗiba a daya su yi ta yawo ce. ba ilimin ingantacce ba lafiya ba tsaro mai hane yawo kuma wallahi Allah zai tambaye su ranar kiyama wallahi sai Allah ya tambaye su in ba su da lahiya su hau jirgi su yi waje sati guda a je a yi bincike a gane ciwo a ba su magani su dawo garau ga bayan Allah suna ta nishi kuma ga dukiyarsu kwanan nan ku ji ba ku gani ba taro aka yi a majalisar ɗinkin duniya ka ɗiɗi halin da ake ƙasar da shugaban ƙasa ya ɗauki jirgin sama mutum ɗari an ka ɗauka an ka ce taron majalisar ɗinkin duniya mutum ɗari da su aka yi ya yi daidai me za su yi shi na zai bayani ya je ya bayani ga halin da ƙasa take ciki mutum ɗari ɗin nan kasan dai ba su zuwa haka ko da dai na ce wane na sai an ba su sun bar mai gidan to ina hutar din da za a kama a can ina kaza ina kaza ina kaza ina kaza ina wannan duk almubazzalanci na da dukiya al'umma wallahi kuma wallahi sai Allah ya tambaya ranar tashin alkiyama duk wata tahiya wadda ba ta da fa'ida bai dace ga gwamna ko ciyama ko shugaban ƙasa ya yi ta yayi abin da adda amfani Allah ya sawaba Allah madaukakin sarki yace kai la yakuna an yi haka don kai ya kasance kai din nan bi ma'anar Lab wa an muqaddara ha Allah ya tsatsara kowa ga abin da aka son sa kai la ya kuna dulatan Bai ya aghniya minkum wai ka dukiya ta kasance kawai tana ya tsakanin mawadata kaji ajinci na Allah in an ka ce dukiya daga masu mulki sai masu mulki daga masu kuɗi sai masu kuɗi ba za a in matalakawa ba Baho za a zauna lafiya ba wallahi a yadda musulunci yace sai a zauna lafiya in ba a yi haka ba wani ya haso ya bar duniya Allah ya haka ya kakkasa ya ce kowa ga nashi kai la ya kuna dulatan bainal aghniya ibinku don ka dukiya ta kasance mai kewayawa tsakanin mawadata daga ku kawai albai'u illatu li kasmihi shi bai'u din ga shi ya illar da yasa an karaba shi haka dulatan bi dhammi dal mutadawilan kaga fayun qalu sai a dinga cirantar ta hi ila aidin muktalifa zuwa ga hannaye daban-daban wa qura bi fatiha dalatan an dura min gani ya kasance abin yana ya daga mawadaci bainal aghniya ibinku tsakanin mawadata daga cikin ku wa ma atakumur rasulu duk abin da manzo ba ku a daku ya baku ku min alfai na fai wa gairihi da waninsa fakuzuhu ka karba wa ma nahakum anhu duk abin da ya hane ku fantahu ku hanu min al-akhdh na karba wal qawl da fada fantahu anhu wajtanihu ku hanu ku nisance ta wa qala al-marudi malam marudi yace innahu mahmulun ala al-umud wa aya an dauke ta akan hade ni jami'a awamirihi wa nawahihi a cikin dukkanin umarnin Allah da hana sa. la ya amuru Allah bai umarni illa bi islahin sai da gyara ko shi manzo Allah bai umarni sai da gyara wala yanha bi hani illa an fasadin sai aka abin da ya shahi abin da abanna wa qala al mahdi malam mahdi yace wa ma atakum ar-rasul fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu hadha yujibu wannan yana wajabtar da anna kullama amara bihi annabi sallallahu alaihi sallama. duk abinda da manzo Allah ya umarni, huwa amrun min Allah ta'ala Umarni na daga Allah wa in kanat al-aya ko da yake aya ga nazala ta sauka fil ganaimi cikin ganimomi fa ma'anaha amun ma'anarta ta haɗe duka ba jami'u awamirihi sallallahu alaihi sallama dukkanin umarnin manzon Allah wani wahi da hannun manzon Allah da ilafin fiha ta shiga a ciki wattaqullaha ku ji tsoron Allah imtasilu awamirahu ku riƙe umarnin Allah fi nabihi a cikin annabin sa wa rasulihi manzansa wal hau annawahi ku hannu daga haninsa ثم Allah mai إن الله شديد العقاب للي الله ميصنع duk wanda ya saba masa. bi awamili a cikin umarninsa auna hayi ko harinsa bal yantabihu al-aqil don mai hankali ya faɗa ga abin da an ka faɗa da nafsi saboda fa'ida abin za ta koma kansa to insha Allah wannan za mu tsaya lokaci yayi abin da mun ka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakurai ko muna ruba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yafe muna baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh